wai dan Allah da annabi na kika je mu sandana ne na ajiye goran nan saboda kawai da abiya ya taso irin haka an taɓa ni jin shema mutum me za ka da gora mai sheme wancan mutumin zan kawai huta inna hu ala raja ihi la laqadir ni zai da magana in ba sai na sheme mutumin nan ba shege ne ina sandana na goranta ta dan Allah kwantar da hankalinka disha me gida me Allah ka tsaya ka saurare ni to me gida dan Allah dan annabi ka dinga sawa zuciyarka da salama ka dinga haƙuri da al'amarin rayuwa bawan allah nan aminin ka ne tun da kuka taso tare aka san ku ka tuna fa daidai da neman aure tare kuka yi neman auren mu aka yi bikin ku tare duk wanda ya san ka da shi ya san ka to me yasa idan abu ya faru ba za a yi hakuri yanzu zaki dauko min gora ta ko ku tsaya zaki ki min wa'azi ki min nasiyar da ban aike ya shi bata bakin yawon bakin ki tuta ta har fitso fahina shi mutumin nan ba shege ne ki yawon baki na ma nake batawa shi kike bata dan shi na shi mutumin haba ai ni na tabbatar ba bata yawon baki na nake ba to shi sulhu kairan ne yauwa saboda haka da Allah mai gida a bar bayan a bar al'amarin nan a bar maganan nan ta wuce saboda wanda aka sanka da shi a sanka da shi yau ko kwanciya kai ka mutu shine zai fara bada dukkan wani bayani a ka. ai tun da kika ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin sa muke ci darajar sa muke kin kashe min jiki kuma wallahi magana ta kare da yau ba zan ƙara ta da ita ba albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bar wannan zance wallahi na bari dan manzo Allah wallahi na bari dan manzo Allah habba kuma billahi alladhi zance ya huce komai da ya wuce wallahi ba zan ƙara ta da ya wuce kamin ba ba zuciya ta yi sanyi ina fita ba shi na rungumar <laughs> alhamdulillah ai hakan yayi mm. shi ma ya ga ka canza abin ya bashi mamaki to shi yasa ake son aure mace ta gari wace ko da ka dauko tashin hankali za ta san yadda ta kwantar maka da hankali ba ta kare iza ka ba an ina ina takama da ke ina alfahari da ke wace mace ce zaka samu wannan mara ta kawo maka wannan wannan wannan bayanai ta ambato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalliyo kika shigo tun zuciya ta ta farfasa sai da tallan langwayo ta yi malima ruwa mai sanyi a ah, ila kin kashe ni mace kamun ruwan lagalag Allah ya kara annabi daraja a a ah, ah. kai